bayan kammala manyan zaɓuɓɓuka a Najeriya rundunar 'yan sandan jihar Rivers da ke yankin Niger Delta ta ce ta kama wasu mutane kimanin 104 da take zargi da aikata miyagun laifuka daban-daban a musamman lokacin zaben shugaban ƙasa da kuma na gwamnoni da 'yan majalisun joshi da ya gabata a jihar. DSP Ahmad Kidaya Muhammad shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar a hira da nayi da shi ya ce a zaɓuɓɓuka guda biyu da aka yi wato ran 28 ga watan maris da kuma ran 11 ga watan afrilu muna da cases da muke bincika zuwa cases 41 sannan kuma masu laifukan da ke zargi sun aikata laifuka an kama mutum ɗaya da hudu ana zargin su ne da aikata laifuka da suka ci karo da dokokin zaɓe na ƙasa da kuma sauran dokoki da ake da su da yawa yawa cikin su dai an kama su da shi wannan katin zaɓe na dindindin wanda ya wuce guda ɗaya sannan wasu su kuma an kama su ne da kayan zaɓe abun da ya kama abun da ke cewa ballot paper da kuma su wani akwatunan zaɓen wayansu an kama su bayan sun sace wayannan abubuwan wayansu kuma an kama su a lokacin da suke kokari su lalata irin wannan abubuwan DSP Kidaya ya kara da cewar rundunar 'yan sandan jihar ta Rivers tana ci gaba da gudanar da bincike domin gabatar da waɗanda ake tuhuma a gaban kotu kamar da yadda yake cewa to a takaice da yanzu muna binciken wayannan mutanen bayan an gama binciken su an tabbatar da an yi establishing sun aikata laifin za a da su gaban kotu dama ka san tun kafin a yi zaɓen nan mun sha gaɗin mutane idan mutum ya san zai fito ne saboda ya sada hankali ko kuma ya kawo wani abu da ya kawo cikin ga zaɓen nan ba za mu bar shi ba ko shi waye ne za mu kama shi kuma za mu bincike sannan mu gurfanar shi a gaban kotu gaskiya yanzu ba zan iya tabbatar maka kan cewa a cikin mutanen da muke bincike na ko wanda suka tafi daga wata jiha ko babu ba mu da ma ne da sani mutanen da muke binciken su nan an kama su ne a wannan guda biyu nan su aikata wasu laifukan da suka cikar da dokokin zaɓe na ƙasa. jam'iyyar pdp dai ta yi zargin cewa jam'iyyar apc ce ke haifar da rikici a jihar ta rivers yayin da jam'iyyar apc mai mulkin jihar ke musanta hakan tashe-tashen hankula dai ya yawaita matuka a fadin jihar ta ribas yayin gudanar da zaɓuɓɓuka na shekara ta 2015 da suka gabata marayuka da dama sun salwanta tare da jikkata ana ta zargin rundunar 'yan sandan najeriya da katsalandan a harkokin siyasar kasar zargin kuma da take musantawa lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal Najeriya.